Sakon Sanata Kawu Sumaila bayan lashe zaɓe ko kuma samun nasara a gaban kotun ɗaukar ƙara wato take wato Abuja. Hakan dai ya girgiza da dama daga cikin 'yan jam'iyyar APC wanda za a iya cewa su kai luzin wannan kujera. a kokarin kalubalantar sanata kawu sumaila domin samun nasarar kayan da shi kamar yadda suka yi wa sauran 'yan dato majalisu sai dai kuma wannan kujera a wannan karo za a iya cewa bayan da inec ta ayyana wato sanata kawu sumaila tun a farko kuma a zuwa yanzu haka ya kara tabbata kotun ta amince da cewa shine dai halittaccen zaɓe wato sakababban wato dan majalisa kano ta kudu yanzu haka dai hankula sun karkata ne dangane da shari'ar abba gida gida da kuma wato da nasir yusuf gawuna da ake matsammanin ita ma za ta zo da irin wannan salo sannan kuma za a tabbatar da cewa wato wanda ya nasara za a bashi nasararsa mutane da dama dai ne da dama suka fara wato bayyana ra'ayoyinsu gani da wannan nasara da kawu mai ya samu yanzu haka dai kawu sumailan ya yi godiya da fatan alkhairi ga daukacin al'ummar da suka masa wato a fatan alkhairi kamar yadda muka kawo muku a bidiyon farko yanzu haka dai jam'iyyar ta yanar pp za a iya cewa dukan kujerun da suke wato na majalisar tarayya ne sun kasance mallakinta a yanzu haka baya ga kujeru guda biyu kacal wato Kano ta wato Arewa da kuma wato kujerar Barau Jibril kenan ta ah, kuma wato doguwa tudun wada alasan Ado doguwa su ne kujeru guda biyu kadai da suka gagari jam'iyyar ta NNPP ake ganin sai dai ta tara a wata shekara kuma ana hasashen cewa matukar dai jam'iyyar ta NNPP ta samu ciki wa ɗarewa ko kuma aka kammala shari'a abba gida gida da alama mutane da dama daga jam'iyyar ta APC ne ake kyautata tsammanin za su dawo wannan jam'iyyar ta NNPP hakan kuma zai kara ma jam'iyyar nnpp kwarin gwiwa sanata kawu sumaila yana da matukar muhimmanci akan wannan kujera da kuma irin kokarin da yake yi a jam'iyyar ta nnpp hakan dai za a iya cewa wani babban nasara ne ga jam'iyyar ta nnpp inda ake tabbatar mata da manya-manyan kujerunta ku tafka muhawara ku faɗa mana ra'ayinku akai wa salama alaikum